farmaki mun kai fata an ka ce kizara barayi su sun ka je kizara sun kai fa yan fashi ne sun ka je kizara to ƙarya ne ba ba yan fashi ba ne mu mun ka je kuma ba mu yi fashi ba kuma mu sudin ne mu ba zauro mu ya kai mu sudin ne mu sudin ne ko ba gaskiya ba a rajin Allah duk inda aka kashe bahilla ke guda kowane gari ne wani sai mun kashe hausawa ɗari da da ishirin. Duk ba duk akan bahillaci guda ba? Kowa ne ne ne, kowa ne ne ne an ga kake kuje bahillaci ne, ko dan banga ya kake shi. Ko dan banga ya kake shi, ko kuma jami'an tsaro saboda ko yau da gobe ma ba rijiyon nan zai kai masu yawa su san abin da suke yi ba in ba su so kai a gare su eh. ko ba gaskiya ba babu tsoro babu kunya barmaki ko guzo mun ka tashi ta mu farmaki muna eh kware muna mun akwai barayi akwai su na zamfara akwai na sokoto akwai na kaduna akwai na kano akwai na kebbi akwai na neja akwai na kwara state akwai na oyo akwai na anambra ko ba gaskiya ba duka kan mu haɗe yake mu haɗe yake duk da aka kashe bai lafiya iya ce in ya ce a bari in ya ce mu aje makamanmu a gidajenmu ba ba a kama hillani ba a kake hillani to mu daina in ya ce bai daina to bismillah eh kwarai kuma na shirye ba mu mun shirya a shirye makamai ga sunan sun mun wula rayu ba mu kamo wallahi tallahi ta ce ka kama mu ba dai ma'aikaci ba kai dan ba ni ba ka ta ai fita ka Allah eh ina zuwa da mu yake ka muna a daji duk uban da yake daji wallahi talla bai dawo ko uba waye kuma ga wuyu eh, eh. wannan bidiyo yayi yayi yayi eh to ni ne dan gonnawa dan gonnawa ne direct please in baka san shi ba ka duba eh, everybody outside everybody say say you, you, you, if governor you, is be careful and tell you keep time. I understand. Kuma mu mu malamai ne, mu ba jahilai ba ne, mun zan farilla sallah, mun zan sunjoni sallah, mun san mustahabi sallah. Ko ba gaskiya ba, <laughs> ko tsara muna ko ina da ina muna da su. karatu ba inda ba mu sani ba akwai AK47 ga zanen ko'ina muna da bindiga muna da mai jigida ga vitir vitir nan ga nukiliya muna da shi to yanzu ga wuiwui muna sha na yanzu wanda bido cikin daji yake da gajiya kuma ga mata can mu duk inda muke rayuwa kuma ai ya ce a muna da jama'a kan wa'anda suke tare da gwamnati abinda yan sanda suke yi abinda hukuma take faɗi mu ma muna da yan uwanmu hukuma su ma suna nan tare da su duk abinda duk shirye-shiryen da ake yi a an faɗa mamu sai an faɗa mamu ta waya yau rana kaza lokaci kaza da minti kaza an shirya abi kaza za a yi ma barayi abi kaza ko za a je daji kaza za a je daji kaza duk inda ma'aikacin gwamnati yake ko dan banga muna da esko wurin shi wallahi muna mai kula da duk inda za a fito man ga kawabe na Najeriya ga duk inda ma'aikaci zai yi duk wani shirye-shirye wanda gwamnati ya shirya lalle in bidiyo ne zai wallahi wallahi wallahi sai an faɗa mamu wallahi duk abin da gaskiya ba. Ga bataliya nan ko ta ina, yanzu ma sun fara isowa. Sun fara isowa, ga bindigoginmu. Ga suna a aje, kuma ga zai da kuɗi. Na rabi, rabi, sauran ya suna canfe. Ga buhun gyaɗa na kuɗin dala Amurka. Bulet, bulet, bulet, ga bulet AK-47. ga bullet mai jigida iri wannan ga bam dan uban shi duk kowace eh, ko ga muna da da mai mai cin mil mil shidda daga daga neza muke hangi da mun hangi mutum da mun halba ta gari kuma muna da bam wallahi talla mu ni yanzu mun shirya bahilla illake ya wuce yi mai wuzakanci wannan sace-sacen da ake saboda ba biyan mu haƙƙin mu wallahi tallahi mu barayi a yi mamu albashi bahaushe in dai bahaushe ne wallahi ya gama san kuda duk inda bahaushe yake da saniya kuma ya gama saniya ya gama gona amma in gwamnati ya ce a'a to wallahi in bai biyan mu albashi wallahi tallahi zai wallahi ba mu bari sata ba mu aje makamai yanzu dai muna saurare dai wannan gwamnan da zai hawo na zamfara in bai adalci ba to gaskiya gidan eh, gwamnati mai zuwa eh. mu fasa shi. Ka goyi can wajen kan mashin wannan abu, ta take shi ta samu hannun mashin. Eh don fama faman suna na a wuri. A ji wuri. Daga kama bude sin da. kama da wannan bude. ka ɗauke ni da ni da bulefi na duk ina kallon shi yawa fuskata ni ba ni huni amma iya da hujata don mutum wanda ya san iya gani zai gane ni eh kware ba ke ke ken ce ji to bari haka ya to zo tsaye da shi yawa taho taho taho eh, auta ba ni jina ba ni jina ba ni jina ba ni mu mu loda mu lallafa